الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بدأ نقرأ سنة تفسير القرآن من جرمة أسفين سورة القاف نعم jiya mun tsaya a ƙarshen ayata goma sha uku mun karanta bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da al'amarin waɗansu al'ummomi da suka shuɗe kafin cewa dukkan irin waɗannan misalfalu da Allah ke bugawa da waɗansu al'ummomi da suka shuɗe kafin mu Allah yana buga mana waɗannan misalsalu ne domin mu ɗauki wa'azi a cikin isoshinsu. Hmm. Allah ya mana bayani game da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu salam. Ya rarrashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam cewa ai kafin a ƙaryata shi mutanen annabi Nuhu alaihi salatu salam sun ƙaryata annabi Nuhu. Mun ji yadda mutanen annabi Nuhu aka kira su zuwa ga Allah da yadda suka fito ma da'awar da annabi Nuhu alaihi salatu salam ya mutu zuwa ga Allah waɗanda suka yi imani sun kira? waɗanda ba su yi imani ba Allah ya halakar da su mafi muni shine halakar da za ta ci gaba da dawwama a kansu kuma har abada Allah ya mana bayani game da asabar rassi mm. su ma sun karyata Allah ya azabtar da su samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu salam su ma sun karyata Allah ya halakar da su ya azabtar da su kuma suna da asara madawwaniya a rayuwar lahira baki daya adawa annabi hudu alaihi salatu salam ya kira su zuwa ga Allah ya gargaɗe su ya musu bishara da alkhairi wadda in sun tsaya akan da'a za su riske shi waɗanda suka yi imani tare da shi sun samu tsira madawwamiya har abada waɗanda suka kafirce ma Allah halaka madawwamiya ta tabbata a kansu mun karanta abun da ya shafi kissan fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kirayi fir'auna zuwa da shirya duk wata hanya da fir'auna zai samu tsira a sanadiyar ta sai da Allah ya nuna ma annabi Musa cewa ya nuna wa Fir'auna wannan hanya fa qul hal laka ila an tazakka hmm. wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha duk wani kira da za a yi duk wani kira zuwa da alkhairi duniya da lahira an kirayi fir'auna fir'auna ya juya baya ya zo ya yi mummunan ƙarshe mafi muni shine abun da zai biyo bayan komawarsa zuwa ga Allah annabi lut alaihi salatu wassalam ya kirayi mutanen su daina wannan alfasha su daina wannan mummunan aiki wanda babu wata al'umma da ta taɓa gabatar su akan wannan mummunan aikin domin na daga cikin walaƙancin da suka ma annabi lut shine su irin saɓon Allah su ma ba a taɓa yayinsa ba a kan shi aka ƙare a أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين النبي لوط عليه الصلاة والسلام يسي ينزل ذاك ذاك ذاك أنا أكم وتا الفاحشة ذاك لكي وتا الفاحشة ku dinga zakke ma wata alfasha ma kun biha min ahadin min alalamin wanda dukkan talibai babu wanda ya riga ku akan ta a ce wannan sabon Allah ku ne kuka bare ta a leda sabuwa fil duk wanda zai saba ma Allah da wannan sabon Allah ku ne magabata akai yace yanzu haka kula ganin zai zama muku alkhairi Allah yake su daina su ki su daina bayan Allah muna ji sunnar Allah guda ɗaya ce hmm. sunnar Allah ɗaya ce idan yace karkai karkai in ya ce karfe yi idan kai babu wani shafeffe da mai da zai saɓi Allah Allah ya bashi lokacin da ya mutu duwa abin da zai musu ƙarshe sai da suka yi ma annabi Lut wani cewa idan ya kuskura ya sace musu magana akan wannan abun da suke yi to ɗayan biyu ko dai su kashe shi ko su fidda shi daga cikin alƙarya قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين لأنه سكت لئن لم تنته يا لوط إذن بك هنبلوط إذن بك دين مانا مغانا أكم ولن أبا بعد أكي فتابا لتكونن من المخرجين to za ka zama daga cikin waɗanda za a fi da su daga cikin wannan alƙarya. Jama'ar mafahimta? Na'am. Allah subhanahu ta'ala sai ya turo mala'ika Jibril tare da rakiyar waɗansu mala'iku cewa su zo su tsaya su ba da bishara wa annabi Ibrahim alaihi salatu salam game da haihuwar annabi Ishaq alaihi salatu salam. idan sun ba da bishara Allah yake su wuce su je su halakar da mutanen annabi Lut alaihi salatu salam. to ina da al'amarin ya zo ƙarshe <coughs> alamar ya zo kanshi lokacin da mala'ika jibril da rakiyar waɗannan mala'iku suka shiga cikin alƙarya suka je suna tambaya a nuna musu gidan annabi lut alaihi salatu wassalam to shi kenan kuma sai aka fara samar da network a cikin gari ana bada da labari an yi waɗansu samarin baki wannan ya gaya ma wannan wannan ya buga ma wancan wancan ya buga ma wancan cewa ga waɗansu baƙi sarbi sun shigo ba da a biyo su kenan ba suna isa gidan annabi lut alaihi salatu wassalam da annabi lut ya su hankalin su sai tashi domin ya ga baki masu mutunci hmm. baki masu kima baki masu daraja ya san kuma mutanensa ba za su bar su ba Allah yake walamma ja'at rusuluna walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات نعم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله يجزاك ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وباق بهم زرعا الله يجزاك لوكتين ده من ذنبه suka zakke ma annabi Lut alaihi salatu wa salam suka iso gidan shi suka yi sallama annabi Lut ya fito ya gansu fi abihim da ya gansu sai ya samu bakin ciki mai tsanani game da ganin waɗannan baki domin ya san irin walaƙancin da mutanensa za su yi waɗannan baki wa zaga bihin zar'an zuciyarsa ta samu kunci sanadiyar waɗannan baki wa qala hadha yawmun asir yace tabbas yau wata in ce ta bakin ciki da damuwa yace yau zan ga damuwa zan ga bakin ciki Ka yi ko mai mutunci mai daraja wani ya zo ya mishi walakanci wa qala hadha yawmun asir ce yau rana ce ta bakin ciki da damuwa da kunci bai rufe baki ba Allah ya ce. wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanen garin sun iso kofar gidan annabi lut Allah ya ce har ma suna dan fofoti sai al-ihra'u huwa israu fil mashi mutum ya zo da sauri yana dan shaf shaf shaf shaf shaf sai ga sunan sun iso to ina dama abinda annabi lut yake tsoro kenan وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات الله yace amma fa kafin wannan lokacin dama sun goge a saba ma Allah kasan shi saban Allah kafin idon mutum ya gama budewa sai yau da gobe a hankali a hankali idan mutum ya fara shan sigari to za ka samu bayi so dan anguwan su ma ya gan shi to da sannu sannu kuma zai daina gudun yan anguwa sai ya fara gudun yan gidansu to wata ran sai ya shiga gidan mai zai kullu sigari haka ne ko ba to saboda wai kai kai kar ka yi mamaki mutum ne zai nemi dan uwansa namiji dan uwansa da rana ya zo har yana ɗan sassarfa saboda ya iso da wuri kaji ai abun da nauyi to Allah sai ya sauri ya taimaka wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at ai dama sun kasance suna aikata miyagun ayyuka ma'ana sabon Allah ya shiga jikinsu sosai jama'a mun fahimta yanzu idan da za a ajiye simba a bakin titi can malam ahmad a ajiye simba a bakin titi can a ce ka sa gajeren wando ka je ka dauka an baka da ka iya ka ga ba iya ba amma dan kwallo dan iska haka zai dinga <laughs> ya da rage bukin a hannu da gajeren wando bai damu kanwarsa ta gan shi ba bai damu kawar kanwarsa ta gan shi ba bai damu yadikonsa ta gan shi ba haka zai yi tare muku lungu lungu a cikin gari to saboda ya goge abin zuciyarsa ta riga ta bi haka shi bai dauki yawo da gajeren wando a cikin gari sabon Allah bane shi bai dauki abin ba daidai bane kannan ba za su ganshi wani duba damuwarsa bane kawayen kannan shi za su ganshi wani duba damuwarsa bane zama kun fahimta to idan mutum ya saba da abu to kai lokacin da ka ganshi da gajeren wandon nan yana yawo shi ko a jikinsa bai jin komai haka ne ko ba haka ba wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at Allah yake sun kasance suna aikata miyagun ayyuka kafin wannan lokacin. Kada ya tsohu sai ya ku mutane na haula ibanati kunna ashabu lakum yace ga 'ya'yana a cikin gari mata ku je ku nema ku aura su ne mafi tsarki gare ku ai kowane annabi uba ne ma al'ummarsa ko wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi ba an ce iyayen al'umma bane to su kuma annabawa su ne iyaye na su al'umma sai ce to ga dai kaya na ma'ana ga matan al'umma ku je ku nema ku aura kunna atharu lakum fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukuzuni fi zaiti kar ku ya tani a gaban baki na suna tsaye suna ji ku kada sai ce musu alaysa minkum rajulun rashid hmm. waya cikin ku babu wani mutum mai hankali na tsantse da zai bar wannan wajen kalu ya zo suka ce mishi ya zo laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi suka ce ai kai ka san babu da bukata akan wayannan ƴaƴan da kake nuna mana ina kun ji abin da suke faɗa kalu suka ce laqad alimta malana fi banatika min haqqin ba mu da wata bukata ba mu da wani haƙƙi akan waɗannan mata da kake nuna mana wa innaka la ta'lamu ma nurid suka ce kai kasan mai muke nufi ya sani ko bai sani ba hmm. kada sai ce musu law anna li bikum quwwa yace wallahi yau inda ina da karfi da zan yi buga an buga da ku aw awi ila rukunin shari ko ina da waɗansu 'yan uwa dangi mataimaka da za su taimake ni yace wallahi yau da kun ga tashin hankali lokacin da mala'iku suka ga annabi Lut alaihi salatu wasalam yana ta faɗa hankalinsa ya tashi kalu ya Lut suka ce mishi ya Lut inna rusul rabbik mu ba mala'iku ne in na rasu lura duk suka ce mu wannan zannin ubangijin ka ne mu mana iku ne ba mutane bane lan yasilu ilai kai ma ba za su isa gare ka ba balle ni fa hasri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai dai shawaran da zamu baka umurnin da zamu baka ka kwashe dukkan iyalanka da jama'anka wanda suka yi imani da abin da ka zo da shi bi qit'in min al-layl a wani yankin dare ku wuce ku bar gari wala yastafid minkum ahadun kar wani a cikinku ku ya waiwayo in lamra hadaka sai dai matarka ita dole za ta dawo innaha innahu musibuha ma asabahum domin duk abin da zai same su duk wani da zamu yi musu za mu haɗa da ita ita ma zai same ta suka ce mishi inna maw'idahum sub ai wa'adin su da Allah ya bamu sai mu kashe alƙaryar duka asuba ne hmm. annabi da yake to wani asuba kuma dan Allah ku kashe su yanzu kawai kowa ya qarib suka ce asman ba ta kusa ba Allahu akbar ai an ba mu dan tayin ne kawai yadda za ka harhaɗa kan masu imani ku fita na'am Allahu akbar falamma za'a amruna falamma za'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud Allah ya falamma ja'a amruna lokacin da al'amarin mu yazo da Allah ariya hasasila Allah ya kai muka sani saman gari ya koma kasan gari kasan ya koma saman gari juya ta ake wa amtarna alaihi alaiha bijaratan min sijili mamdud Allah ke muka yi musu ruwa na gasar sun duwa laka na nama a kansu ya wuce ko bai wuce ba ya wuce Allah ba haka Allah yake ma babu rahama da kauna da Allah ke nuna wa bawa kamar aiko mishi manzo da littafi idan ka ga bawa Allah ya yi watsi da shi ya azabtar da shi bawan ya gama kan gari ba bayan Allah ba fahimta to za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu wa ashabul aikati wa qawmu tubba sai ka dauko daga farko كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله يشي وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكة سنة متعلم النبي شعيب عليه الصلاة والسلام نعم. سنة متعلم مدين Allah ya aika annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa bayan shirka da Allah da kafirce ma Allah rike waɗansu abubuwa kuma bayan Allah da suka yi mafi munin mu'amalar su shine su duk wanda za su yi hulɗa da shi sai sun cuce shi duk wanda za su yi hulɗa da shi sai an cuce shi idan abu za a auna ne da mudu sai an san yadda aka yi magudi wa mudun yadda kai da za ka auna da a cuce ka hmm. idan abu ne da za a ɗora shi a sikeli sai an san hanyar da za a yi durmukyal a cuce ka wajen ɗora wannan abun a sikeli jama'a muna ji Allah sai ya sa da annabi shu'aibu yace kama mutanen da wa'azi su daina Allah bayi so Allah bayi so hmm. jama'a mun ji annabi shu'aib alaihi salatu wa salam ya tashi da ya samu mutanen sa ya kira su zuwa ga Allah duk abin da ya kamata a gaya musu wanda za su tsira a duniya da lahira annabi shu'aib ya gaya musu bayan Allah muna fahimtar waɗannan kisoshi idan Allah ya ce ka bari ka bari ba kai ne farau ba ba a kanka aka fara kirki ba ba kuma a kanka aka fara rashin kirki ba da kirki da rashin kirki duka suna da sakamako النبي نوح النبي شعيب عليه الصلاه والسلام يدي يشيها متعلقه سوره هود الله كتبه الى مدينه مدينه اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما بحفيظ الله يكي وإلى مدين أخاهم شعيبا الله يكي زوا كمدين الله يكي من أيكا مسلم أوانسو النبي شعيب عليه الصلاة والسلام قال يا قومي yace ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya kuma bayan Allah jama'a ai kun ji abin da ya yanzu wannan bakar magana ce Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah wala tanqusul mikyal wal mizan yace kar ku dinga tauye mudu kar ku dinga tauye sikeli duk wanda za ku auna mishi wani abun au ku auna mishi da ma'auni na adalci duk wanda za ku auna mishi wani abu askeli ku auna mishi da sikeli na adalci wala tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin yace kuma na lura kuna tattare da alkhairi Allah ya muku wadata Allah ya muku rubin asiri dan me kuke tutan bayin Allah dama an fahimta domin su manyan mutanen Annabi Shu'aib waɗanda suka sai ma Allah wallahi ɗabi'unsu da halayen su yadda kasan san manyan mutanen Najeriya su manyan al'umma su ne matutan al'umma waɗanda idan ka ga manyan motoci a gari nasu ne sai ka samu su ne kuma barayin gari waɗanda manyan gidajen gari nasu ne sai ka samu kuma su ne barayin gari waɗanda manya manyan filayen garin duka nasu ne kuma sai ka samu su ne barayin gari ba mutanen annabi sha'i su ne suke da dukiya a hannunsu su ne suke da kamfanoni da za su sayar su samar da ababen da dukkan rayuwar mutane zai yi Allah ya musu fara ko bai musu ba to sai ya zama kuma su ne matutan talakawansu bayan Allah mun yadda annabi sai yake musu inni arakum bi khair na lura kuna tattare da alkhairi Allah ya wadata ku Allah ya buɗa muku Allah ya ba ku dama a rayuwa to don me za ku dinga cutan ƙanana waɗanda suke zuwa sayan abu a wajen ku bayan Allah mun fahimta yanzu ka lura yadda al'ummar mu suke rayuwa za ka samu mai kuɗi a jaha mai kuɗi ɗan kwangila ne idan da gwamnati za ta ba shi kwangila na miliyan hamsin ko ba ta ba shi ko kobo ba yana da dukiyar da zai iya zuwa ya yi kwangilan da kuɗinsa kafin a biya shi amma sai ka samu wannan mutumi kuɗin jama'a da za a kira a bada kwangilan da shi za a yi kashe muraba a cuci al'ummarsa haka ne ko ba ka ba wanda yake da wannan dukiya a tsakanin al'umma Allah ya mai rufin asiri ko bai shi ba Allah ya fifita shi ko bai fifita shi ba to sai ka samu idan kwangilan sai miliyan hamsin ne zai je yayi na ashirin ne sauran miliyan talatin ɗin su yi karkashe mu raba bai lura da cewa dukiyar talakawan al'ummar sa ai kun ga kenan mawadatan su suke cutar wanda ba su da ƙarfi za ka samu mutum ɗan kasuwa ne zai iya sauke tireloli na shinkafa zai iya sauke tireloli na masara zai iya sauke tireloli daban-daban na abinci sai ka samu shinkafan ko masaran ana magudi yadda za a cuci wadda zai auni mudu goma wannan mawadaci wadatarsa ta amfani shi jama'a haka ne ko ba ta to haka mutanen annabi sa su masu su manyan da Allah ya musu wadata ya musu rufin asiri ya ba su zama a bayan ƙasa maimakon su da su jikan na baya sai ka samu su ne suke tutan talakawansu kai da za ka iya cika shagonka da masara ko da shinkafa a zo ana auna menene na cutan wanda ya zo auna mudu goma ai rayuwa an yi asara wani za ka samu ma'aikaci ne na gwamnati wani matsayin da ya samu za ka samu tun takardar karatun elementary ne na shi. wani ɗan sakandare ne haka Allah ya ɗaukake shi ya kai shi matsayi a ma'aikatan akwai masu digiri da masters a ƙarƙashinsa Allah ya mana sun asiri ko bai ba sai ka samu wannan mutumin shi ake haɗa kai da shi ana cutar ƙananan ma'aikata a wannan ma'aikatan ya yi kusurci ma Allah ko bai ba yi. to wannan ita ce mafi munin asara Allah ya ma baiwa ya fifita ka akan wani kuma ka dawo kana cutansa wani ba cutan da zalunci masinkar hmm. zai ke cuta masinkan zai cuta ƙananan ma'aikata wanda ba su da abin da za su yi a rayuwa ma'ana ba su da hanyar rayuwa banda abin da za su samu na albashinsu a ƙarƙashin aikinsu sai ka samu wannan aikin ta wannan hanyar ake cutar su haka ne ko ba haka ba to haka haka al'amarin mutanen annabi shu'aib yace musu Allah ya wadata ku kai da kake da dukiyar da zaka iya kwangila kai da kake da dukiyar da zaka iya sayo abinci ko sutura daga kamfanoni menene na kuma a bude buhun shinkafa a rage a sayarwa mai sayan buhu ɗaya ko mutu goma bayan Allah mun fahimta ai shugaban kasa ya ce zai bi diddigin kudaden da aka sace a kasa muka ce wannan shine mun gode ma na'am a ka'ida ta musulunci dama ba a dan layi wa barawo barawo ka'ida ko ya tuba tuban Allah da annabi sai ya biya kuɗin da ya sata wannan ka'ida da musulunci babu wani shugaba da yake da hurumi ko kowaye bayi da hurumi wani ya saci kuɗin al'umma shi ya zo ya ya yabe shi, ba na shi bane ai ai ba kuɗin sa bane idan gwamna ne ai ba kuɗin sa bane babu dama wani ya zo ya saci kuɗi na ƙananan yara ya saci kuɗi na kiwon lafiya ya saci kuɗi da za a ba mu ruwa wa jama'a su sha ya saci kuɗi da za a ba mu ƴaƴan al'umma ilimi ya yi wani gwamna ya zo ya ya yabe shi. wannan bai da hurbi a musulunci barawo ko tuban Allah ya yi da annabi sai ya biya ne kaya kuɗin ba a jawo barawo da ana ba mu injiya notice a ce daga yau kan a sake ganin ku anan in sun tafi kuma sun tafi amma barawo sai ya dawo da kayansa saboda haka muna addu'a ma shugaban kasa ya mako kuɗi a wajen barayi mako kudi a wajen barayi gaskiya ne Umar bin Abdul Aziz mm. Umar bin Abdul Aziz ran da ya zama khalifa abu na farko da ya fara a gwamnatinsa shine rabbin mazali mayar da dukiyar zalunci wa masu shi wanda aka kwace filinsa a mayar mishi wanda aka cuci jama'a a karɓo musu dukiyarsu wannan shine aiki na farko da Umar bin Abdul da ya fara a gwamnatinsa duk wani haƙƙin wani da aka danne a gwamnatin baya da ta sai da ya karɓa ma kowa haƙƙinsa waɗanda suke bara gurbi a gwamnati duka ya kore su waɗanda suke bukatan horo da hukunci aka yi musu horo to wannan shi yake sa albarka a rayuwar shugaba amma shugaba yi da hurumi na cuce ka ya zo ya ce ya yafe mini kai ne mai yafe mini in ka ga dama talakawa ne yafe yafewa gwamna bai sai yafe ba wallahi ba mu yafe ba ba mu yafe wallahi wallahi ba mu yafe ba saboda haka muna roƙon Allah muna roƙon Allah waɗannan bayin Allah da suka saci dukiyar al'umma su ji tsoron Allah su dawo da dukiya ma al'umma idan kuma sun ki dawo da dukiyar nan ko ba a kama su ba muna roƙon Allah ya haramta musu amfanar wannan dukiyar Allah ya haramta musu amfanar wannan dukiyar inda mutum ya je ya sa kuɗin don ya juya Allah ya lalata ta ko malamin addini ne aka haɗa kai da shi aka dukiyar jama'a ko malamin addini ne aka haɗa kai da shi aka fi dukiyar jama'a Allah ya haramta mai amfanar dukiyar dawo ma al'umma da dukiyar dawo ma al'umma da dukiyar shi. kowaye aka haɗa kai da shi aka ci kuɗin jama'a muna roƙon Allah muna mishi nasiha ya dawo shi in yaki kar Allah ya bashi dama ya amfani wannan dukiya kar Allah ya bashi dama ya amfani da wannan ba a layi wa ƙarawa ba a layi wa ƙarawa dawo da dukiyar jama'a yake haka ake yi ba a daga kafa wa ƙarawa bayan Allah mu bayyana saboda haka muna nasiha masabbin gwamnatoci da suka zo su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su duba al'ummarsu su ji tsoron Allah su duba al'ummarsu hmm. kun kewaya firamare firamare kun ga yadda ƴaƴan talakawa suke karatu hmm. kun kewaya asibitoci kun ga yadda jama'a suke garabinci kun kewaya cikin gari kun shiga ƙauyuka kun ga yadda talakawan ku suke rayuwa ku ji tsoron Allah kar ku ba da dama ma wani ya sake ɗiban dukiyar jama'a yana daga cikin ka'ida a musulunci da ku idan za a ba mutum mukami akwai manya-manyan kwalifis guda uku da ake lura da su abu na farko kafin a bashi matsayi sai an lura da amana kishinsa da al'ummarsa tsoron allansa yadda ba zai iya cutan cin amanar waɗanda aka bashi su ba idan aka ba ma wani bashi da amana ya kula da ɓangaren ruwa idan wajen ya gagara gudana za a cutar da al'umma ko ba a cutar ba idan aka saka wani a bangaren kiwon lafiya ba shi da amana ba shi da kiwon al'umma al'umma za su tagayyara ko ba su tagayyara ba to sharadi na farko har sai an tabbatar da yana da kishin mutanen da zai wakilce su ba a ba da wakilcin mutane a hannun wanda baya kishin su ba a danka mutane a ce ma wani ka rike mana suwa ne kuma baya kaunan su bai son su ba a haka musulunci ana ba da amana ne na dukiyar al'umma jagorancin al'umma mawadda ke da tausayi da kishin wannan al'umman, yana da tsoron Allah yana tuna kwanciyar kabari yadda ba zai iya daukar dukiyar su ya rike ba wannan shine abu na farko kafin a ba wa mutum mukami a gwamnati jama'a mun sai an tabbatar a iya abin da aka sani na rayuwarsa mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne mai son jama'a to sai a ɗauka a bashi abu na biyu da za a lura da shi kafin a bashi yan uwa muna fahimta abu na biyu da za a lura da shi kafin a bashi shine shi ɗin wadda za a bawan idan an bashi in yayi ba daidai ba da ka iya mai hukunci idan ba za ka iya mai hukunci ba to kar a bashi kun gane magana idan yanzu malam sai aka baka matsayi a gwamnati sai ka tabbatar wannan matsayin tun da ni da ka ne idan na zo na yi ba daidai ba ba za ka iya hukunta ni ko ka saka mun mulki ba to kar ka karɓa kar ka karɓa in kana da waɗanda ka in sun yi ba daidai ba akan dukiyar al'umma ko idan sun yi ba daidai ba akan tsarin gudanar da al'umma ba za ka iya taka musu bilki ba to kar ka karba bayan Allah muna fahimta shi yasa yanzu inda za a kira ka a baka matsayi a gwamnati bayan an baka matsayi to ana so ka yi zama da ƴan uwanka da abokanka da aminanka e bayan Allah na tara ku ne a matsayin ku na abokaina da aminaina da ku muka yi karatun firamare da ku muka tashi da ku muka yi komai babu wani matsayi da zan samu a rayuwa ya raba ni da ku babu wani matsayi da zan samu ya yanke zumunci na tsakanina da ku babu wani yanayi da zan samu kaina a rayuwa in yi watsi da ku amma ga matsayi da aka bani na amana ta al'umma wannan aiki ba zan iya gudanar da shi ba har sai in na samu taimakon ku a kansa taimakon da za ku mini ne. wannan aiki da aka bani duk abin da kuka san ya saba ka'ida don Allah kar wani ya zo ya nemi in yi shi wannan abu duk wanda zai yi mu'amala da ni a sha'anin wannan amana da aka bani don Allah yayi kokari ya kiyaye ka'ida idan kuka biyo ta hannuna muna yin abin da ba daidai bane da ni da ku Allah ba zai bar mu ba a ranar alkiyama jama'a kun jadda ake yi to sai a dalayi to idan kuma wani abokinka ko kaninka ko wani dan uwanka ko wani amininka sai ya je ya yi wani abin da ba daidai ba to ka kama shi ka yi mai hukunci haka ake jama'a mun gane ba ku ji wannan sabon shugaban kasan koriya nan ba lokacin da ya hau gwamnati kawunsa ne ya yi wata bajakana ya ce kawo baka yi hakuri za mu share ka kawai ya ce iya abun da muke takama da shi koriya abin tutiyar mu a rayuwa koriya yace kawo aikin da kai nan kuma zai durkusar da koriya sai sa aka bindi kawun to kai ka ga ya bindige kawun sa sai barka ne haka ce gwamnati haka ce gwamnati amma kawai daga inda aka ce wani ya zama gwamna ko ya zama komishina ko ya zama sanata ko ya zama wani matsayi a gwamnati kawai wanda ya kusa da shi sai ya zama mai kuɗi kawai kuma da abokin sa ya zama mai kuɗi yaron gidansa ya zama mai kuɗi ƙaninsa ya zama mai kuɗi kawai abokansa sun zama masu kuɗi haka ake gwamnati matansa sun zama masu kuɗi haka ake haka ne saboda ka bayan Allah yana daga cikin abin da ake kiyayewa ya zan duwar da za a bashi mukami a tabbatar da cewa idan ya yi ba daidai ba za a iya hukunta shi a cikin al'umma barin waɗanda suke badakara a tsakanin al'umma shi yake sa kowa ma yi barin waɗanda suke badakala a tsakanin al'umma da dukiyar al'umma da rayuwar al'umma wannan shi ke sa kowa ma idan ya ga dama ya yi jama'a mu da, abu na uku kuma kar a ba ma wani sai idan ahalin abin da za a bashi abin da za a bashi kuma fil ɗinsa ne ya san abin kar a je a ɗauko wani a ma'aikatan gona a bashi kiwon lafiya saboda kawai ya muku aiki a siyasa saboda ya muku kamfen saboda ya muku abin da kuke so ko saboda ɗan uwanku ne ko kuma saboda abokinku ne dole sharaɗi ne wadda za a ba mu aiki na ruwa ya zama ya san harkar kiwon lafiya ya zama ya san harkar idan ana ɗaukan matsayi ana bayarwa na alfarma ba bisa cancanta ba shine isnadul amri ila ghairi ahli cin amanar al'umma ce ko da ne gaskiya ne ya zan kuma wannan abin da za a tsora shi ya san wannan abin idan akwai sakayyan da ba ku mishi a siyasance ku kuka sani amma ba da dukiyar al'umma ko rayuwar al'umma ake alfarma ba bayan Allah mun fahimta saboda ku ji tsoron Allah ku duba mutanen kirki mafi alkhairin gwamnati shine shugaban da ya rabu da al'umma suna mishi addu'a lokacin da za a rabu ana duk da hawaye wanda shi ne shugaba annabi ya ce mafi munin shugaba Shi ne shugaban da yake tsine ba talakawa talakawa suna tsine yi yana ce musu Allah ya isa butulai suna ce mishi Allah ya isa azzalimi annabi ya ce shi ne mafi munin shugaba saboda ka bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye annabi shu'aibu alaihi salatu salam. yake cewa inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhin yace ina jiye muku tsoron azabar wata ini da za ta zo ta kewaye ku ta addabe ku sai muku riga da wando wa ya kauli yace ya ku mutane na awkul mikyal wal mizan ku cika mudu ku cika sikeli wala tabqatu an-nas ashya'ahum kar ku dinga tauye wa mutane dukiyarsu wanda za ku yi hulɗa shi kar ku tauye mai dukiyarsa wala ta'tazul ardi mufsidin kar ku dinga yada barna a bayan kasa bakiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin yace abinda Allah ya ba ku na halal ɗinku shi ne mafi alkhairi gare ku in ku mu'mini ne jama'a mun ji bakiyatul lahi shine halal Na'am. naira dubu ɗaya ta halal ba sa'ar naira dubu hamsin ta haram ba naira dubu ɗaya ta haram ba ta naira dubu hamsin ta haram ba ce ka zura ido ma duk wanda ke takama da satin dukiyar jama'a ka je da rayuwarsa za ta in bai tuba ma Allah ka je yadda rayuwarsa za ta ka ga yadda zai fuskanci rayuwa ka yi haƙuri da abin da Allah ya baka shine bakiyatul lahi yi lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bi hafiz annabi sabu ce ni kuma ba mai gadi ne akan ku ba da zan dinga bin ku gida gida shago shago ofis ofis. ina ganin wani irin aiki kuke yi domin in yi muku hukunci a kai ya iya ta tira ga gaya muku in kun ji kun ji in ba ku ji ba ba ku ji ba bayan Allah mun fahimta saboda ka muna addu'a da fatan alkhairi ma waɗannan sabbin gwamnati Allah ya taimake ku ku tsare amana da Allah ya dora muku Allah ya taimake ku ku tsare amana da Allah ya dora muku kuma ba za ku taba iya yin abin da ya dace ba wallahi har sai kun kau da son zuciya a cikin zuciyarku rayuwa ce ta al'umma rayuwa ce ta al'umma rayuwa ta ta al'umma miliyoyi aka ɗauka aka danka mu kar wani haka kawai ya zo ya ce zai yi badakala ya yadda yake so a kar ku yadda in kun yadda kuma zai kai ku ya baro a yanzu gwamnatocin da suka wuce ai kun ga abin da ya same su yanzu wannan ba abin wa'azi bane to lokacin da aka zo ake faɗa da su kun ga an taba wani kwamishina ko wani abu kun ji an ambaci wani kwamishina to wa'annan kuma da suke jikin su su suke loba a wannan abin idan an zo kuma hesu gudu su bar haka ne kuma haka ba talakawa in za su da kuri'an su rawan su da komishina kai za su karba haka ne kuma haka ba haka ne to kar ka bar wani barburbi a kusa da shi ya san me yake yi zai rike amana sannan ya cancanta sai a bashi ana yi kuma ana mishi samina akan tsoron Allah haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa ashabul aika haka asabul aika mutanen annabi shu'aib alaihi salatu salam, wa qawmu tubba da mutanen tubba su ma mutanen tubba malaman tafsirin alqur'ani suka ce shi tubban nan suna ne na sarautan kasar yemen duk wanda ya mulki kasar ana ce mishi tubba a tubba ul yamani wani sarki ne daga cikin sarakunan yemen da ake ce mishi tubba wata rana sai ya fita gadi zai je ya duba sasannin masarautarsa sannan ya kewaya ya ga ina ne ya kamata a yaƙa a sake shigo da ita ƙarƙashin Dauda? to lokacin da ya fita da tawagarsa suna wannan rangadin sai suka iso bayan garin madina sai aka yi zango a wajen ya tsaya ya kalli madina da kyau sai ya tura ya ce a je a nemo mishi waɗansu malaman addini guda biyu a cikin garin Madina a kira musu su sai aka nemo musu waɗansu malaman Yahudu waɗanda suke rike da a taura a wannan lokacin kuma suke aiki da ita su da Allah yace da na kira ku ne ku ba ni shawara wannan garin ina so na yaƙe ta in shigar da ita ƙarƙashin daular waɗannan malamai suka ce mishi ranke da isar kai haka wannan garin mun karanta a cikin akabara annabin ƙarshen zamani zai yi hijira ya dawo wannan garin a raya addinin Allah ta zama cibiya hekwata, na musulmi idan ma ka ce za zaka yake ta Allah da zai barka ba saboda ka muna ba ka shawara ka daina Allah ba sai ce musu na fasa Allah ba kun ga waziri na arziki Allah ba waziri na arziki kenan idan ka ba da shawara wa shugaba in yaki ku haɗu da shi a kan gaskiya ku rabu da shi a kan gaskiya ba shi da wuta ba shi da aljanna matsayin da yake kai shi ma ba shi ya ba wa kansa ba Allah ne ba shi ka gaya mai gaskiya karin maslahar ka abin da kake samun tare da shi ya hana ka gaya gaskiya jama'a mun ba su kalli wani abu ba suka ce mishi kawai kar ka fara don in ka ce za ka yaki madina Allah ba zai barka ba sai ce to na ba ku advisor ku zama advisors na wanda za ku dinga ban shawara akan addini sai ce kuma duk ran garin da zan tafi ina so mu tafi da ku duk abin da ya shafi addini ina so ku zan kuna ba ni shawara jama'a kun ji to yanzu idan kaga yan siyasa sun ma nemi malamai a cikin su ko dai su dinga musu addu'a ko su dinga musu campaign akan membarorin su ya haka ne ko ba ba ba za su nemi malami don ya musu wa'azi ya ga musu gaskiya in kaga sun nemi malami to suna barbara da ne. yadda zai zo kan mimbari yana kamfen wa jama'a a cewa a zaɓe su ko kuma ya musu roƙon Allah amma ba za su kira shi don ya gaya musu gaskiya ba ba za su kira shi don ya gaya musu hukuncin Allah kan saboda ka in ka gan su galibi da irin waɗannan malamai wata dil ake yi ba wai harka ake wai na almajiranci ba kuma ku dinga sauraron irin waɗannan shugabanni za ka ga gwamna ne babban mutum ne sanata ne wani shugaba ne babba a cikin al'umma za ka samu na tare da malamai a cikinsa duk ran da kuka gayyace shi wani bude islamiyya ko yayin ɗalibai ko wani bude masallaci in ya zo sai ka samu ko salatin annabi bai iya ba haka ne ko ba haka ba haka ne waɗannan malamai da yake zaune da shi sun amfane shi ba su amfane shi ba idan ya zo zai buɗe ba shi ya yi magana sai ka ga karatun ɗan naziri na addini bai iya ba ga kuma malamai a cikinsa manya-manya waɗannan malamai sun sauke wajibin su sun zalunce shi saboda ka bukatar su ita ce bukata akwai waɗanda suke tsayuwa tsakani da Allah su yi wa'azi ma shugabannin tsakani da Allah amma dai kaɗan ne a cikin waɗanda suke hulɗa da su tun ba sai ya wuce sai aka zo masa ya zo ya tsaya ya kalli maka da kyau sai yace wannan dalili na so ne yace shi waɗannan adibai suka ce ranke daɗe nan suka ce ai daga wannan ɗakin ɗakin Allah ne. Nan ne garin da annabin ƙarshen zamanin zai bayyana, annan zai fara da awa da kira zuwa ta Allah. Babu yadda za a yi Allah ya barka ka yaƙi mutanen garin nan ko kuma ka yaƙi garin nan ka iya shigar da ita ƙarƙashin ka Suka ce yalla ka fasa إذا أراد الله الأمير إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير ملكا إذا الله نبي يسوع بعد الخير سيبا أجبيرا من كيف يا أمان من كيف يا أمان تبع سيوتي كرشاجة مع كافين تبع سقوما ينم يا مسلمين ya ci riban adibaita ko bai ci ba nurun ala nur ya ci to haka ne kar ka damu wai kana shugaba a ofis kai ne wani wani in akwai wanda ka san zai gaya ma gaskiya ka dawo shi kusa da kai ka dawo kusa da kai ka ba shi dama abu in ya na nasiha ko gaskiya ya gaya maka ya gaya maka kuma ka karba ka aiki da shi ka karba ka aiki da shi ka karba ka aiki da shi ka bude zuciyarka Allah ya samu dace Allah ya ce wa ashabul aikati wa qawmu subba da ashabul aika da kuma qawmu subba sune Kullum, subba kullun kazzaba rusula Allah ce dukkan sun karyata manzannin Allah fa haka wa saboda kan narkon azaba na Allah ce sai tabbata a kansu ba karyata manzannin da musu ba Allah ce kullun ay kullu wahidin minhu kowanne ɗaya daga cikin waɗannan al'ummomi kazzaba rusula sun karyata manzanni ya karyata manzanni domin ka'ida ta Allah karyata manzo daya karyata dukkan manzanni idan ka karyata manzo daya a cikin manzanni to imanin ka da sauran manzannin ba zai amfane ka ba a ranar alkiyama to Allah sai shi أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله يسي أفعينا بالخلق الأول ألا كأتو من جدياني جميل أهلك تنفرقه نعم da kuke cewa ba za a yi tashin alkiyama ba ba za a tada mutane a yi musu hisabi ba Allah ce to halittar su a farko mun kajiya ne balle tayar da su ya ba mu wahala Allah bai gajiya ba zama an bayyana kamfani ne ta je ta kero mota wata kuma kake tunanin anya motar in ta ba ta za su iya gyara ta Allah ne ya halitta mutum shi ya kera shi mai zubi wai kuma kana tunani in ya mutu a tsada shi zai ba da wahala a to wannan sai dai halal afa ayyina bil kalkil Shi shine ma'anan awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam yahya bi kalkihinna Allah ya me awalam yarau shin bayi ba su gani ba su lura bane anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda Allah wanda ya halitta samai da kasai wa lam yahya bi khalqihinna bai gajiya wajen halittar samai da kasai ba kalli sama kalli kasa sama da kasa halittar su bai gajiyar da Allah ba ta da mutum ne zai gajiyar da Allah هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الله يتي haka ma shine mafi sauki ba don hadisin kana da wahala ba Allahu akbar ba don kana da wahala ba wa aka ahwan alayhi Allah yake afa ayina bil khalqi awwal mun gajiya ne game da halittar farko Allah ke balle su ce ta da su zai bada wahala bal kun fi labatin min khalqin jadid Allah ya ce a'a bari suna da cikin imuwa da damuwa suna cikin ruɗu da kiɗimewa game da sabuwar halitta su gaskata su gaskata su samu sauƙi a duniya da lahira Allah ke sun sa kansu a damuwa sun murda tunaninsu sun rikita kwakwalensu Allah ya game da sabuwar halitta suna ganin ba za a tashi ba kuma tashi gaskiya ne za a tashi duk daren dadewa Allah zai sa da bayi ne musu hisabi Allah ya samu dace to bayan Allah sai mu kwana a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya kara mai imani ah, kuma akwai a ah, dan uwa Sheikh Muhammad Nasir malamin abdulmuhi wanda yake gabatar da tafsiri a nan masallacin izara na bakin kura yau din nan da ya fi kawo mana ziyara yanzu ya tofa waɗansu kalmomi na alkhairi to amma ni har kusan sallar la'asar ana yi yafi to ni sai nace su ɗaga zuwan saboda kar ya zama ruwan kuma bai tsaya ba sai gobe to zai gobe insha Allah zai zo saboda shi muna bukatan jama'a su zo da wuri saboda saurari kalmomin da zai ambata domin mu amfana ba shi daya Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh